Romawa Sura ta biyar To, da yake mu kubutattu ne ta wurin bangaskiya, muna da salama kenan a gun Allah, ta wurin Ubangijinmu Yesu almasihu. Ta wurinsa kuma muka sami shiga alherin nan da muke a ciki, saboda bangaskiyarmu, muna kuma taƙama da sa zuciyarmu ga samun ɗaukakar nan ta Allah. Banda haka ma, har muna taƙama da shan wuyarmu. da yake mun sani shan wuya take sa jimiri jimiri kuma yake sa ingantaccen hali ingantaccen hali kuma yake sa sa zuciya ita sa zuciyar nan kuwa ba ta sace iska faufau domin Allah ya kwarara ƙaunarsa a zukatanmu ta wurin ruhu mai tsarki da aka bamu tun muna rauna na tukuna almasihu ya mutu a daidaitaccen lokaci don marasa bin Allah da kyar za a samu wanda zai ba da ransa saboda mutum mai adalci ko da yake watakila saboda mutum mai nagarta wani ma sai ya yi sai da ransa amma kuwa Allah yana tabbatar mana da ƙaunar da yake yi mana wato tun muna masu zunubi almasihu ya mutu domin mu to tun da yake a yanzu an kubutar da mu ta wurin jininsa ashe kuwa ta wurinsa za mu fi samun karewa daga fushin Allah kenan. in kuwa tun muna makiyan Allah aka sulhunta mu da shi ta mutuwar ɗansa, to, da yake an sulhunta mu, ashe kuwa za a fi kare mu ta wurin rayuwarsa kenan. Banda haka ma, har muna fariya da Allah ta wurin Ubangijinmu Yesu almasihu, wanda ta wurinsa ne muka samu sulhun nan a yanzu. To, kamar yadda zunubi ya shigo duniya ta dalilin mutum ɗaya, zunubi kuwa shi ya jawo mutuwa. ta haka mutuwa ta zama gado ga kowa don kowa ya yi zunubi lalle fa zunubi yana nan a duniya tun ba a ba da shari'a ba sai dai inda ba shari'a ba a lasafta zunubi duk da haka kuwa mutuwa ta mallaka tun daga adamu har ya zuwa musa har ma akan waɗanda ba su yi zunubi irin na keta umarnin da adamu ya yi ba wanda yake shine kwatancin mai zuwan nan amma fa baiwar nan daban take kwarai da laifin nan ai in laifin mutum ɗayan nan ya jawo wa masu ɗumbin yawa mutuwa ashe ma alherin Allah da kuma baiwar nan albarkacin alherin mutum ɗaya Yesu almasihu sai su yalwata ga masu ɗumbin yawa fin haka kwarai baiwan nan kuwa daban take kwarai da hakkokin zunubin mutum ɗayan nan don kuwa hukuncin da aka yi a kan laifin mutum ɗayan nan shi ya ja hukuncin halaka. Amma bai wannan da aka yi a sanadin laifofi da yawa ita take sa kuɓuta ga Allah. In kuwa saboda laifin mutum ɗayan nan ne mutuwa ta yi mallaka ta wurinsa, ashe kuwa waɗanda suke samun alherin nan mayalwaci da kuma baiwan nan ta adalcin Allah sai su yi mallaka fin haka kwarai a cikin rai, ta wurin ɗayan nan wato Yesu almasihu. To, kamar yadda laifin mutum ɗayan nan ya jawo wa dukkan mutane hukunci haka kuma aikin adalci na mutum ɗayan nan ya zama wa dukkan mutane sanadin kuɓuta zuwa rai kamar yadda masu ɗumbin yawa suka zama masu zunubi ta wurin rashin biyayyar mutum ɗaya haka kuma ta wurin biyayyar mutum ɗaya za a mai da masu ɗumbin yawa masu adalci shari'a fa an shigo da ita ne don laifi ya haɓaka amma a inda zunubi ya haɓaka alherin Allah ma ya fi haɓaka kwarai da gaske. Wato, kamar yadda mallakar zunubi mutuwa ce, haka mallakar Allah ta wurin alheri adalci ce, da ke bi da mu zuwa rai madawwami ta wurin Yesu almasihu Ubangijinmu.